hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan biyar miladiya 2026 muna cikin wannan littafi namu mai tarin albarka bulugul maram min adillatul ahkam na al-imam al-hafiz ibn hajarin rahmatullahi ta'ala alai wanda muna cikin kitabul jana'iz darasi da zamu a yau insha Allah shine darasi na 122 zamu tashi hadisi lamba ta 610 hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa idda yace wani Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة أخرجه أبو داود وعن أم أطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننوح متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الميت يؤذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعب عن المغيرة ابن شعب رضي الله تعالى عنه وعن أنس أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي وعن آه، سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم wani hadisai gaba ɗaya yan uwa kamar yadda muka gani suna da alaka da abinda ya shafi mamaci da abubuwa da suke da alaƙa tun daga rasuwarsa har da ya zuwa birni ce mu na yau hadisin Abu Sa'id Allah kara masa yadda kar ma mara adam ko kana iya tunawa ne Abu Sa'id din nan أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أبو سعيد كما سولا بالصوت توكل قال إبراهيم وسمع أبو سعيد حفظ إبراهيم الله man allazi azaba wa lam wato yana da kyau sahabban ma'aikatar da sallan muna haddace sunayensu yanzu kamar yadda nukan faɗa za ka ga wata basira Allah ya yi ta tafi a banza akwai wanda na gani duk ƙananan hukumomin ƙasa ne ya haddace su har na kudancin nan duk ya haddace su amma da za ka zo ka kawo sunan sahabban nan guda goma za ka yi musu bishara da aljanna to ka ɗora musu na da gore dutse Allah ya datar da Sa'ad ibn Malik ibn Sinan shine Abu Sa'id Allah ya kara musu yadda to saboda haka yake cewa annahu qala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an-na'iha ma'aiki tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya la'anci wacce take ƙwalla kuka wal mustami'ata da kuma wacce take zuwa ta saurara akhrajahu abu daud abu dawud shi shi ya fitar da wannan hadisi wanda suke da kwafi irin nawa da ya ta'aliki sai ce annauhu rafu'u sauti ya ka ce shine daga murya bi ta'adidi shama'ilil mayyit a dunga lissafa darajoji da matsayai na shi wanda ya mutu litubuka ahluhu domin a sanya wato ainihin iyalansa kuka don ga cewa ai babban bango ya faɗi wane ne irin waɗannan abubuwa to duk lokacin da muka ji annabi sallallahu ya la'anci wani abu ko kuma Allah ya la'anci wani abu to wannan abun babu raba ɗayan biyu cewa haramun ne Allah ko manzo ba za su yi la'anta ga abin da yake makaruhi ballantana a ce ainihin <clears throat> ja'izi ba ballantana a ce kuma abin da yake mandubi a nan hadithi kamar yadda ya ce wato an la'anci Na'iha wacce take ƙwallafa galibi al'adar jahiliya yadda ka san ana gayyato makaɗa idan wata munasaba ta taso ko ta aure ko abin da ya kama da haka a gayyato mawaka to akwai wanda dama aikinsu sun kware a wajen kuka ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wannan mamaci amma ta iya salo daban-daban na kuka kuma ta lubar da hawaye yadda kasancewa wani makusacinta ne kuma a biya ta kuɗi yadda ka za a biya makaɗi ko mawaƙi kuɗi idan ya zo ya koɗa wani ko ya zuga shi to su ma wannan masu yin koke-koken sana'a su ne to saboda haka an tsine ma wannan wal mustami'ata da kuma wacce take saurarawa a larabci akwai al mustami'u da astami'u akwai al mustami'a da astami'a in aka ce al mustami'u wanda ya je ya kasa kunne don ya ji wannan abin da ake a sami'u shi kuma wanda sauti ya shiga sa ko da wucewa zai yi ba wannan abin ya kawo shi ba to kun ga adalcin musulunci sai aka ce wal mustami'a yadda ka san yanzu idan ana karatun darasin yanzu kun zo ku saurara to akwai wanda su kuma yadda ka san wata ibada idan ana wannan kukan to sun zo su kuma su saurara domin ko dai su koyi yadda ake kukan ko kuma su ji matsayai na shi wannan wanda ya mutu ko abin da ya kama da haka to saboda haka sai ya zama an ce an tsine ma wanda take yi da kuma wacce take saurarawa fa'adan za mu gan an ambaci sunan mace aka ce na'iha da kuma almustami'a ba a ce na'iha da almustami'a ba ba wai dan wannan hukuncin ya banci mata kaɗai ba amma saboda su ne mafi yawa aka fi sani a wannan babin kafin ka samu namiji ɗaya da za a gayyace shi domin yadda kasan mata suna rafa goron gayyata idan buki ya taso mace ta gayyaci ƙawayenta don a taya ta murnar auren yarta ko auren ɗanta ko kuma sunan haihuwa to su ma a jahiliya haka suke rafa goron gayyata a zo a taya su kukan mutuwa da aka yi a wannan gidan kafin ka samu namiji ɗaya ya yi to ka samu mata goma suna yi to wannan al'ada ce wanda yake ainihin ta jahiliya kuma wani abu ne wanda yake nuna kamar kalubalantar Allah subhanahu wata'ala akan aikin da ya yi to shi ya sanya wannan narko ainihin ya kasance a kansu da za a ce namiji yana yi to shi ma wannan yana daga cikin wannan wannan mun ci al'ada ce ta jahiliya to za ka samu akwai abubuwa na jahiliya sai kuma wato ‘yan kabu-kabun malamai wanda suke so kuma suna neman duniya da abin da ake neman lahira <coughs> sai ga sun yi ma wani abin kwaskwari ba yanzu kamar yadda muka sha faɗa in ka kalli abin da ya shafi abin da ya zama ruwan dare in mamaci ya mutu a yi sadakar uku a yi sadakar bakwai a yi ta arba'in amma yi ta shekara kuma sai ga malamai ne suke wanke kafafuwa su ma saka alkyabba da sauransu a ji a yi ganganku domin yin wannan wannan duk mutumin da ya san asalin kasar hausa asali al'ada ce ta maguzawa ba ma guje idan ya mutu saboda suna shan burkutu to shi kenan kamar na ambata muku wannan a baya idan aka yi kwana uku sai a ce to yanzu idanuwa sun fashe to sai a zo a ciko kokunansu na shan burkutu da dawa da gero a dinga rabawa sadaka wasu ma burkutun za a yi a tara mutane a dinga ɗebo kokuna ana ba su ana ganin an yi abin kwarai idan aka yi kwana bakwai sai a ce to yanzu ciki ya fashe to nan ma sai a sake taruwa sai a sake irin wannan abubuwan idan an yi kwana arba'in sai a ce yanzu kai ya rabu da wuya nan ma sai a sake yi to malamai da suka zo ko kuma masu sunan malamai sai suka gyara abin suka yi masa kwankwari masu suka ce to yanzu ba haka za a yi ba za a haɗu ne a yi addu'o'i kuma kada ku manta ba ke taki addu'an nan ba abin tausayi wai har da kuɗin ɗaure ƙur'ani da kuɗin kwancewa ɗaure ƙur'anin da kwance shi ma ba za a yi kyauta ba tsakani da Allah mutum da mamacinsa da ya rasu alhini zai ji ko kuma tatsarsa da za a zo a yi ya kamata a ce an zo an yi addu'an nan fi sabilillahi kai malaman nan ma bar sun zo kowa dan fiddo wani abu ce to gashi a ƙara ma marayun da ya bari ana haka a'a abubuwan da marayun aka bar masu galibi shi ake tattarewa a rore a yi gaba to gaskiya ba daidai ba ne to yanzu idan ka je ƙasar misir wannan abin da ake na gayyar masu kukan mutuwa a jahiliya to su kuma malamai ake gayyatowa gwargwadon matsayin mamaci gwargwadon farashi dama sai an samu wanda sun tsare da muryoyi ana karanta ya ayyatu hannabsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati li suna ta kuka ai ta shi kuma ai sai masa kare ana tara masa kuɗi kaga wannan al'adar ta jahiliya zai ita aka kakkade mu kura kuma sai aka dawo da ita da sunan musulunci ta wannan gaskiya ba addinin da musulunci ya zo da shi ba ne duk malamin da suke magana a kan sadakar uku da bakwai da arba'in babu wani malami da ya ce yi wa mamaci addu'a ba daidai ba ne ba malamin da ya faru wannan ba malamin da ya ce idan an yi wa mamaci sadaka ba za ta ji ba a'a na farko laifin a ce an keɓe dole sai rana kaza kun bayan keɓewar a zuwa ɗauki kayan marayu wanda in ba taimaka musu bai kamata a ce an tauye su ba to wannan shine ainihin abinda malamai suka yi don kunni a kansa to saboda haka wannan yana nuna al'ada ce ta zahiliya kuma wadda musulunci ya kyamace ta hadisin umma atiya Allah ya kara mata yadda ya suna umma atiya malam bal muktar nusaiba sunanta nusaiba kuma a tsaye Allah ƙara mata yadda take cewa a kaza alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya riƙe alƙawari tattare da mu Allah na nuha cewa ba za mu dinga yin wato kukan mutuwa ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun haɗu a wajen fitar da wannan hadisi nan da na umma tsiya sai ta ce akhadha alaina Musa sahabbai ma'aiki alaihissalam ya riƙe alƙawari tare da mu wannan shi ya nuna wannan hukunci ya taƙaita a wajen sahabbai mata ko kuma ya haɗe kowa da kowa duk umarni da ma'aiki alaihissalam zai yi ko hani in dai ba a ce kususiya ba ce ga wani mutum to hukuncin yana nan mulkiya ba. kada wani ya ce aina na ta ce a kaza alaina mu ake nufi mu kaɗai sahabbai wannan ya haɗa duk wani wanda yake musulmi namiji ko mace tun daga wannan lokaci ina mai kiyama za mu zo mu ga kukan nan wanne ne aka ba da dama wanne ne alifin aka hana to cewa manzo alaihi salamu a kaza alaina ya riƙe alƙawari a kanmu a yaushe ne aka yi wannan malamai suka ce wannan ya faru a lokacin bai'a kun sani <clears throat> manzo alaihi salatu wasalam yadda yi wa maza bai'a caffa ko kuma maza suka yi masa caffa to mata ma sun yi masa caffa wasu na cewa waccan aya ta cikin suratul mumtahina ko mutahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrikna wala ya zali na hai zuwa ƙarshen aya to a lokacin wannan bai'a aya ta ambaci waɗansu abubuwa akwai kuma wasu wanda aya ba ta ambata su ba to daga cikin wannan abin da aka rika akwai hana wannan kukan na jahiliya cewa in dai mace ta yi imani da Allah da ranar lahira to kada ya zamo ko dai wani na jikinta ya mutu ta zo ta dinga irin wannan kuka da aka hana kamar da mu karin bayani a su insha Allah ko kuma a gayyato ta a ba ta kuɗi ko kuma ta je taya wata ƙawarta ko ƴan uwarta wannan duk an hana wannan saboda ka tun daga kansu har ya zuwa waɗannan matan namu har ya zuwa tashin alƙiyamata wannan hukuncin ainihin yana nan Allah ya da mu sai hadisi na gaba wa Ali bin Umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa almayitu shi mamaci yu'azzabu ana yi masa azaba fi kabarihi a cikin kabarinsa bimani ha alaihi saboda kukan da aka yi masa wannan ba'un sababiyya ce ma kuma masdariya ce kenan sai ya zamo <clears throat> bin nau'i alaihi saboda kuka da aka yi masa wani hadisi hadisi ne na bukari da muslim sai ce wa lahuma bukari da muslim suna da wani hadisi na hawahu irin wannan anil mughira bin shu'ba daga mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda <clears throat> to wannan hadisi idan muka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa <clears throat> innal mayyita shi mamaci yu'azzabu ana yi masa azaba fi qabrihi a cikin kabarinsa bima ha alaihi saboda kukan da aka yi masa to malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ma'anan wannan hadisi na farko wasu daga cikin attasa habbai wato sun yi shakkun wannan kafin abu ya bayyana gare su da na isha Allah ƙara mata yadda tana daga cikin wacce ta kafa hujja da faɗin Allah Allah yana cewa wala taziru wa ziratun wuzra ukhra wata mai daukar nauyi ba za ta dauki nauyin wata ba saboda ita bata ji wannan hadisin ba a wajen aiki a salam kafin Abu Huraira da Abdullahi da Sayyidina Umar su sanar da ita <clears throat> take cewa idan har aka yi wa mamaci azaba saboda wani na kusa da shi ko makusaci ko da ko dan uwa yayi kuka to ai yanzu kaman wani mara laifi ya ɗauki nauyin laifin wani to sai malamai suka yi takarijin hadisin nan kamar haka abu na farko suka ce wannan hadisin yana ɗabbaƙuwa ne ma'ana yana aiwatuwa akan ko dai mutumin da ya yi wasiyar a masa wannan domin a jahiliya akwai wanda suke ganin idan har suka mutu aka ji shiru ba a ji koke-koke ba to karansu bai kai tsaiko ba yanzu a ce magidanci wani irin wani ya mutu a ji unguwa tsit ai dole sai an ji muryoyi suna ta tashi <clears throat> kuna jin baitu wanda yake cewa yake matarsa nasiha ko kuma yake mata wasiya yake cewa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shuddi alayya al-jayba yabnata maliki ko yabnata ma'abadi yace ce idza mitu yake ce idan na mutu fabkini bima ana ahluhu ki yi min kuka irin wanda ya dace da da. matsayinsa ba ƙarami ba ne dole sai an yi kuka a yi ta maimaitawa kuma a dinga ɗaga murya don a san babban bango ya faɗi amma a yi mutuwa a ji tsit ba koke-koke idan ƙaramin mutum ne shi to shi kun ga shi da kansa yake yin wannan wasiya idza mitu fabkini ki yi mun kuka bi ma'ana ahaduhu da irin matsayin da ya dace da ni <clears throat> wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu malamai suka ce wanda ya san al'adan yan gidan al'adan familin duk wanda ya mutu babba ko karami za a zo a yi dinga koke-koke ana daga murya ana sowa ana iface-iface ya san haka al'adar take kuma yana kan gadar rashin lafiya bai yi hadi ba bai yi jan kunne cewa kada in ya mutu a yi masa wannan kuma yana sana za a yi suka ce to wannan shi ma yana daga cikin wanda <clears throat> hadisin ya ɗabbaku a kan to da aka ce yi azabu ana yi masa azaba ma'ana kenan za a kona shi da wuta sakamakon wannan kukan da aka yi aka ɗaga sauti wasu malamai suka ce e domin shi duk wanda musiba ta samu ana neman abubuwa biyu da tare da shi asabaru wa riba shi asabar wajibi ne A riba wasu malamai sun ce wajiba ce wasu kuma sun ce mustahabi ne menene asabar na farko ya zama baki bai furta munanan abubuwa ba sannan gabbai ba su aikata abin da ainihin aka hana ba ai kun ga hadisi ya tabbata cewa laisa minna malla tsamar hududa wa shakkal juyuba wada da'a bi jahiliya baya daga cikinmu mu tsamar da hududa wanda ya dinga marin fuskarsa akwai wanda idan aka yi musu mutuwa uwa ko uba ko wani uwa za su dinga dukan kawunansu su dinga marin faskokinsu, sannan kuma su dinga yayya ga tufafin jikinsu sannan su dinga yin da'awa irin ta jahiliya su dinga faɗin abubuwa wanda ya saba ma ainihin tauhidi to kun ga wannan akwai rashin sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala su muminai Allah ya yi shaida a kansu ya sifar su take allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda idan wata musiba ta faru gare su za su ce dama mu dinnan mallakar Allah ne kayan Allah ne in Allah ya yadda ya so da kayan su waye bai bi kadi waye bai nuna bai amince ba mu kanmu ba wai wancan da muka rasa ba mu ma mallakar Allah ne bayansa ne halittar ne kuma masu komawa zuwa gare shi ne duk lokacin da ya bukace mu za mu je to kaga wannan shi ne abin da ake nufi da asabar harshe bai furta mummuna ba gabbai ba su yi tasarrufi wanda ainihin aka hana ba sannan kuma zuciya ba ta munana wa Allah zato ba akwai wanda duk lokacin da musiba ta faru gare shi zai munana ma Allah zato domin zai kalli suwa na suwa ne ko dai makotansa ko abokansa ko wasu aminansa ya za a yi a ce duk Allah bai yi masuwa na kaza ba sai ni kadai yana ganin shi Allah ya tsane shi shi ai ba kashi a masallaci ba akwai da suke furta wannan shi ai ba kashi a masallaci ba za a yi masa kaza kaga wannan Allah yake faɗa a zuƙar magana ko bai furta ba zuciyarsa tana muna na ba Allah to wani ma wallahi musulmi ne asa ya ga yanzu ni duk kiyamun lailin da nake duk karatun qur'anin da nake duk azumin lafiyar da nake kuma Allah ya mun kaza wani zai ji wannan a cikin zuciyarsa ba ga wani akwai mun nama Allah to wannan kun ga shine wato ainihin rashin haƙuri shi kuma arriba mutum ya ji zuciyarsa kwal wannan abin da Allah ya yi ji zuciyarsa kas kamar ma ba a yi komai ba to wannan yana da wahala shi ya sa mafi yawan malamai suka ce ita arriba ba wajiba ba ce musahabi ne duk da cewa akwai kaɗan da suka ce wajibi ne amma fatawa mafi inganci arriza bai zama wajibi ba in ka ce wajibi ne a cikin mutane goma da musiba za ta samu wallahi ba wai ga magarin mutane ba ba wai ɗaliban ilimi irin mu ba manyan malamai wanda musiba za ta samu a samu arriza a cikin zukatansu in ka samu uku a cikin goma ka samu da yawa ya ji musiban nan kamar ba ta faru ba zuciyarsa tas ya gamsu da wannan aikin da Allah subhanahu wata'ala ya ina jin ko a juma'a da ta gabata mun faɗi abin da wanda rikin magabata yake cewa yace idan ya roƙi Allah wani abu na alkhairi Allah bai bashi wannan abun ba to ya fi farin ciki da rashin bashi dan yayi da rashin bashi shine zabin Allah dan Allah ya zo a cikin waye sai wannan musamman a ce wani abu ya taso ga dangadan an ce ka fito kuma akwai wani abu da ka sa rai za ka samu kaje kwana masallaci wuni masallaci shiru kuma ka ji cewa wallahi ka gamsu da bisa dare anya ko ai kaɗan ne daga cikin bayi wanda Allah ya musu wannan ba to shi yasa mafi yawan malamai suka ce arriba a nan ba kowa zai iya ba <clears throat> yanzu ku duba ummu sulaim lokacin da ainihin ɗanta ya rasu wancan abu umair ɗan yaro da abu ɗalha yake tsotso ba na wasa ba yaro ba da lafiya ya yi tafiya kafin ya dawo yaro ya rasu an binne shi yana dawowa abin da ya so mu tambaya ina yaro ta ce huwa kuma ya kun ta ce ai yanzu ya samu natsuwa sama da yadda ka bashi ransa sai ya fari yana gani a yaro ya samu lafiya abubuwa suka faru garin Allah ya waye ya ce wani ina yaron nan ne ta ce abu tsala zan tambaye ka yanzu don Allah da za ka aro wani abun amfani gun makota misali a ce magirbi kamar a ce ko eh, bokiti ko diga ko wani abu da ka aro kai amfani sai suka bukaci abinsu suka karɓa in sun karba za ka yi bakin ciki ya ce za a yi bakin ciki da ba kayana ba an yi alfarma an bani aro Idan an karɓa sai to ka nemi ladan Allah a wajen ɗanka don Allah ka duba mace ce Allah ya mata wannan ka shi ne a arriba ta gamsu da aikin da Allah ya subhanahu wa ta'ada to ba kowa ba ne Allah ya ma wannan ainihin ni'ima to saboda haka a nan wasu malamai sai suka ce abin da ya sanya za a yi masa azaba shi wancan mutum da ya mutu saboda kamar yadda muka faɗa ko dai wasiya ya aita kuka kaga bai yi haƙuri kenan ba ko kuma ya san za a yi bai hana ba wasu sai suka ce a'a wannan azabar akwai abin da ake cewa a taazibu akwai a ta'azubu a larabci Atta'azibu taazibu shine azaba a ɗanɗana wa mutum kuɗa Allah ya kiyaye ko a kona shi ko a dake shi wannan shine at-ta'zib akwai at-ta'azzub shi kuma at-ta'azzub ma'anarsa shine wato at-tahazzun shine wato asawo mutun damuwa da bacin rai suka ce ayati yana cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya da zaki wani yanki ne na azaba yanzu idan kai tafiya dukan ka za a yi ko marin ka za a yi ko zagin ka za a yi a'a matafiyi yakan haɗu da wani ɓacin ran da idan a gida yake ba zai haɗu da wannan ɓacin ran ba domin yi tafiya ƙarshe ka kwana inda baka so ka kwana a nan ka ci abincin da ba shi kake so ka ci ba ka ga abubuwan da ba su kake so ka gani ba duk kuɗin ka kuwa to shi sanya ita tafiya tana da ɓacin rai ko kuma lokacin da ka saba bacci ba za ka yi bacci a wannan lokacin ba lokacin za a ce ku fito domin tafiya ko a mota ko a jirgi ko abin da ya kama da haka ma'ana dai ka samu kanka ba yanayin da kake so ba za ka ce astafar qit'at min al'azab kaga ba dan an kona mutum da wuta ko an dake shi da wani abin duka ko an ci mutuncinsa ba ma'ana ya samu kansa a hali na damuwa to sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi yu'azzabu wato za a fata masa rai a dukkan zuma masa lissafi suka ce domin ya inganta cewa wanda yake cikin kabari ana sanar da shi abin da yake faruwa a cikin iyalansa shi yasa wasu magabata suka ce abu ne mai kyau da za a ce mamaci mai gida ya rasu sai wasu abubuwa na daɗi suka faru to babu laifi in ka je kai masa addu'a ka ce kuma ina sanar da kai kaza da kaza da kaza misali akwai wasu 'ya'yansa sun haddace alƙur'ani kuma muna sanar da kai 'ya'yanka da wane da wane da wane da wacce sun haddace alƙur'ani ko kuma 'ya'yanka da wance da wance an aurar da su a wajen mazaje na kwarai? ko 'ya'yanka da wani da wani sun yi aure ko ƴaƴanka wani da wani sun samu aiki wani abu dai wanda yake da farin ciki suka ce to <clears throat> mamaci ana sanar da shi abubuwa da yake faruwa a cikin iyalansa na farin ciki ko na bakin ciki <clears throat> to saboda haka idan ana wannan koke-koken to ainihin za a dinga isan masa da wannan wannan abin zai sa ya ba daɗi ransa zai ɓaci ya cewa ba abin da ya kamata ainihin ayi yi ba ne to tun da haka ne ashe ba wani ɗa na kirki da zai so bayan babansa yana kabari saƙo na ɓacin rai ya je masa babu wani ɗan uwa na kirki da zai so ɗan uwansa ya mutu yana kabari saƙo na ɓacin rai ya je masa babu wani aboki na kirki da zai so idan abokinsa ya mutu a ce saƙon ɓacin rai ya je masa yana kabari ba wanda zai so kowanne mu zai so idan naka ya rasu uwa ko uba ko 'ya'ya ko aminai ko waye ya rasu face saƙonnin da za su je musu na farantawa ne ba na ba ina fata mun gane to wannan shi ne fassarar da malamai suka yi ma'ainifin wannan hadisi <clears throat> Allah ya dace da mu sai ce wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda kale yace shahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wasallam na halicci wata ya ta ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tudu fanu a yayin da ake binne ta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi jalisun yana zaune inda kabari a wannan kabari fara'aitu ainihi ta dama'an sai naga idanuwansa alaihi salatu wassalam suna zubar da ainihin hawaye rawahul bukhariyu imam al-bukhari shine ya rawaito wannan hadisi to anan shura sun yi sabani wacce ce daga cikin ƴaƴan ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan ta kasance tattare da ita mun sani manzo alaihi salatu wassalam yana da ƴaƴa nawa mata zainab ruqayya ummu kulthum da kuma nana fatima to wace ce wannan ta faru tattare da ita babu shakku ɗaya ce daga cikin ƴaƴan daga cikin matan sai na Usman dawa dawa sai na Usman ya aura ya aure ummu kulsum ya aure ruqayya banda Zainab <clears throat> ina fata mun gane to wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya faru ne a rasuwar ruqayya wasu ka ce a'a rasuwan ummu kulthum to amma abu mafi rinjaye ko magana mafi rinjaye shine rasuwan ummu kulthum ba ruqayya ba wanda suka rinjaye da wannan suka ce dalili wannan hadisin ya nuna cewa gashi kamar da muka karanta manzo alaihi salam yana zaune kusa da kabari aka idanuwansa suna zubar da hawaye to ko shakku babu nana umu kulsum ita ce wannan ta faru gare ta ma'ana ita ce ma'aiki alaihi salam ya raka gawarta amma ita ruƙayya ana yakin badar Allah ya mata rasuwa kada ku manta ita ce aka soma baiwa sayyidina Usman lokacin za ta fi yakin badar ba ta da lafiya to sai manzo alaihi salam ya masa sayyidina Usman izini yace ya zauna ya jiyata. to har ma saboda ya zauna da izinin maki alaihi salam aka ba shi ganima irin ta wanda ya je yaki kun ga kenan ta rasu an binne ta maki alaihi salam baya ana yaƙin badar ko to kenan <clears throat> ita na ummu kulthum ita ce wata maki alaihi salam ya halarci wannan binnewa ta ta to kun ga wannan hadisi ya nuna maki alaihi salatu wassalam an ga idanuwansa suna zubar da hawaye a lokacin binne yasa na na umu kulfum Allah ya ƙara mata yadda sannan rasuwan ɗansa Ibrahim Mu'azzam shi ma lokacin da ake masa wanka an ga ma'aiki alaihi salatu wasalam yana zubar da hawaye ina jin ko dai sa'ad ko abu tsalha wanda da cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah ba ka hana mu kukan mutuwa ba ya ce al'ainu tadma Walƙalbu ya yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana yace idanuwa suna zubar da hawaye zuciya tana jin ba daɗi amma ba za mu furta wani abu sai abin da zai gamsar da Allah a wata riwaya sai ya ce hadihi rahma wannan zubar da hawayen wani tausayi ne da jin kai to kenan wannan hadisi ya nuna mana kukan da aka hana Shi ne na ƙwalla sauti da ainihin abin da kururuwa akwai wanda za ka ji suna cewa an shiga uku an lalace musamman in mai gida ne ya rasu a ce ai babban rimi ya faɗi wanda gaura kike kwana babban bango ya faɗi wane ne abin da ita wannan shine abin da aka haramta amma zubar da hawaye wannan wani abu ne wanda addinin musulunci bai hana ba malamai suka ce domin ita zuciya lokacin da ya zamo ta ta ta ji babu daɗi to abin da ya kan ɗan rage mata damuwa shine zubar hawaye shi yasa za ka ji ba washe ya ce ka da ke ni ka hana ni kuka domin shi kuka ma'ana zubar da hawaye yana sauƙaƙa damuwa ta zuciya to duk lokacin da wani ɓacin rai ko damuwa ya faru ga ɗan adam idan hawayensa ya fita to zai ji ya ɗan samu wani sauƙi-sauƙi a cikin zuciyarsa na wannan damuwa to kenan ashe kukan da aka hana kamar yadda na faɗa shine na daga sauti da kururuwa da iface-iface musamman a ce ma za a gayyato wanda za su yi ta yi ko kuma a ce wato ainihin wasu ma ainihin kuɗi za a ba su don su yi wannan wani shine abin da addinin musulunci ya haramta akwai hadisin muslim cewa Allah subhanahu ta'ala baya yin azaba saboda hawaye ya zuba ko kuma saboda zuciya ta ji ba daɗi Allah baya yin azaba akan wannan wannan yana nuna wato ainihin sauƙi da sassauci na shari'a zai yi wahala a ce mutum goma da za a yi musu mutuwa a ce uku ko hudu ko biyar su kasu zubar da hawaye zai wahala musamman a ce makusaci a wajen ɗan adam a ce uba ne ko uwa ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki ko wani amini ko abin da kama da haka saboda haka dai wannan addinin musulunci ainihin <clears throat> bai haramta ba shi ya sanya aka ga ma'aiki alaihi salatu wasalam ya zubar da hawayensa yayin da ya zama ainihin ya rasa wani daga cikin ainihin wato makusata masoya shine ainihin yaya to abin da zan kara a wannan gaba kafin mu ji hadisi na gaba lalle mu sani daga cikin abubuwa wanda suke marasa kyau kuma sun fi faruwa a wajen mata na ambata wannan wata rana a hudubar juma'a wata mugunyar al'ada ce ta zamo kaman wato ainihin gobarar daji a yanzu ana rasuwa wani ma kafin a kawo shi daga asibiti ana sanarwa za ka ga mata sun cika gidan nan da kam ba masa katsinki wata ma wallahi babu dangin iya ba na bata wata ma ba ta da alaƙa da mai rasuwa ko matarsa ƙila kawace kila makociya ce kan kafin a kawo wannan gawa abin da kai sai ka samu wani gidan dan kukuntaccen gida ne ba shi da yalwa matan nan sun kai ashirin talatin fal wasu mahasoro ana so kuma a a wanke mamaci wasu a gaban su za a yi komai wannan ba daidai ba ne ya kamata mu tsawaci matanmu mu hana su wannan wallahi bid'a ce mun kara addinin musulunci Akalla ya kamata mata su yi haƙuri in za su je ta'aziyyar nan su bari a wanke mamacin nan ko mamaciyar nan a kawar da su daga gidan nan sannan su je su yi wallahi akwai gidan da za ka ga faɗin tsakar gidan ba zai yiwu ma a yi wankan ba sun tuka shi ban ɗaki ne ma wani za a shiga wani kuma ainihin cikin tsakar ɗaki duk suna kallon abin da ake a yi abubuwan nan a takure ba a yi wanka irin yadda ya kamata a yi ba saboda akan idan kowa to wannan abun wallahi ba daidai ba ne kuma mu ne za mu hana wannan abun mu da kan in dai ladan Allah ake nema to a yi haƙuri sai an wanke mamacin nan an kawar da shi ko an wanke mamaciyan nan an kawar da ita sannan ku da ba ku da wata alaƙa ta dole dole ku shiga gidan ko da kun yi niyyar shiga kuka samu ana wankan nan ku yi haƙuri ku koma ba dole ba ne ba ku ne masu wanka ba ba ku ne masu ainihin saka likafani ba akan me za ku je kuna kallon yadda ake wanke mamaci ana jidu ya shi ko maciya wallahi wannan ba daidai ba ne wani Allah inda na ku mamacin ne ko mamaciyar ba za ku so wani ya zo ya kafa ido yana kallon wannan abubuwa saboda haka ya kamata mu kauce irin wannan abubuwa Allah ya sa mu gyara amin amin hanifi na gaba وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا جابر أن عبد الله الله قال مصر داشيد ما هي بلسة يتي منذ إرادة أمينة الله سقال تبتع قليش يتي لا تدفنوا موتاكم بالليل kada ku binne mamatanku da dare illa an tuttarru sai dai idan an tilasta ku ko kuma kun tilastu hu ibn majah ibn majah ne fitar da shi wa asluhu fi muslim asalin wani hadisi a cikin sai muslim ne lakin kana sai dai shi wato ainihin jabir yake cewa zajara an yi ƙubarar rajulu billaili ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi tsawa abin ne mamaci da dare hatta yi salla alai har sai idan an yi masa wato ainihin sallah wanda yake da kofi irin nawa sai ya ce hadithun muslim hadithin imam muslim ya dulli yana nuni annan na haya shi wannan hani inna ma ya kunu kaɗai yana kasancewa ne idza khushiya taqsiru fi haqqil mayyit idan aka ji tsoron wato gajartawa ko takaitawa a haƙƙin mamaci bitarki salati ta hanyar rashin yin sallah au adami ihsanin kafani ko kuma rashin kyautata wato da kafanin matsalan ga misali abinda malamai suka ce a nan abubuwa ne kaman guda uku abu na farko idan yin wannan suturar da dare za ta haifar da rashin yi masa wanka irin wankan da ake bukata mun ambata a baya daga cin abin da ake so a yi wa mamaci wanka mara karancin maran nan shi ne wato inda akwai iko guda uku wanka a ce a yi falon ɗaya wannan da nura ce a ce babu ruwan misali ta wani shi ne sa a ce a yi wanka ɗaya saboda na farko ana so a yi wa mamaci wanka irin wanka na tsarki wanka wanda babu wani abu a cikin ruwan nan kamar sabulu ko magariya ko wani abu a yi masa wanka irin wanda ake wanka na tsarki ɗaya kenan sannan a zo a yi masa wanka da sabulu da kuma ainihin magariya sannan a zo na ƙarshe a yi masa da ka kaga akalla wanka uku kenan to galibi za ka ga a cikin mutum goma da za a yi mawanka ƙila bakwai jika-jika sai ka samu wani rabin bokiti an yi wa mace wanka bokiti ɗaya an yi wa mace wanka yaushe aka yi masa wankan tsarkin yaushe aka yi masa wankan wanda yake na tsabtace jiki yaushe kuma da wani ruwan aka zo aka yi masa wanka wanda za a saka ainihin ganyen magarya ko kafur a ciki to galibi idan dare ne aka samu ƙiwuya in aka ce za a yi wannan sai ga wankan nan an yi jika-jika ɗaya kenan sannan shi kan sani kafanin yanda za a zo ainihin a yanka shi a daidaita shi a yi masa kyakkyawar sakawa shi ma aka samu wannan matsalar abu na uku akan samu ƙarancin wanda za su sallace shi galibi da rana an fi samun adadi mai yawa <coughs> hadisi yana cewa idan musulmi ya mutu aka samu mutane arba'in da ba sa yi ma Allah shirka suka sallace shi suka tsantsanta addu'a ana tsarin Allah gafarta masa wani hadisi ce idan aka samu sahu uku suka sallace shi ana tsarin Allah zai yafe masa to kaga galibi in aka ce da dare ne za a samu karancin mutane inda rana ne za a samu ainihin adadin mutane abu na hudu hatta shi kansa kabarin a yi gini irin wanda ya dace mun sha faɗa yanzu a mamatanmu da ake binnewa wallahi a goma da za a binne za ka samu da ƙyar za ka samu uku ko hudu an yi musu kabarin da ake bukata kabarin nan hadisi ya ambata mun faɗa cewa wasu wa a'miku ku yalwata kuma ku zurfafa ana so mamaci a yi kabarin nan da faɗi sannan ayi zurfin da idan aka saka shi ba wani itace ko tukunya da za su taɓa jikinsa na ambata mana wani da Allah in ya je aikin hajji ko umara da Allah ya gwada in za a binne mamaci maka ko madina ka zai ga irin zurfin da ake yi za a ga wani da ya ginin kabarin in zai fito sai an kamo shi a fito da shi saboda an zurfafa wannan shi ne zai sa ya zama mutum ya samu kyakkyawar sutura idan wurare ne da ake jin tsoron tonewar namun jeji ya tsira daga wannan amma yanzu wallah sai ga wai an binne mamaci wato ainihin itacen da ake jera suna taba kafada ba daidai ne wannan to in an yi wannan gandar da rana ina da dare min babu aula ya zan ba a yi abubuwa yadda ya kamata ba a yi masu kyawun binnewa a yatsa a gyara to wannan shine abin da aka kyamata abin newa ta dare shi ya sanya wani hadisi ya kara da cewa sai dai idan ya wato har sai in ya zo za a yi masa sallah wa illa sayyidina abubakar da dare aka binne shi da na fatima Allah ya kara mata yadda da dare aka binne ta amma saboda me saboda wanda duka an yi abin da ya kamata to idan ya zamo za a yi abin da ya kamata mafi yawan malamai sun ce ba laifi ba ne ya zama ainihin an binne mutum da dare muddin dai za a kyautata komai tun daga wanka zuwa likafani adadin wanda za su yi sallah da kuma yadda za a binne shi ina fata mun gane to shine abinda wato ainihin wani hadisi ya ambata to sai ke cewa wa an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu qala lamma jaa na'yu ja'farin hina qutil قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشكلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي an karɓi wani hadisi daga sayyidina Ja'far wato dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda daga Abdullahi dan Ja'far na'am kale yake cewa lamma ja'a na ayu Ja'far yayin da bayanin rasuwan ja'afar ya zo shi na kutila yayin da aka kashe shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ce isnahu li'ali ja'afarin ta'ama ku yi abinci ga iyalan gidan ja'afar faƙad a ma ya domin abin da zai shagaltar da su ya riga ya faru tattare da su akhrajahu al-khamsatu illa an-nasa'i masu riwayan hadisi mutum biyar suka rawaito shi in banda nasa'i in muka duba waccan lamba wanda yake da kwafi iri nawa sai ce kutila ja'far bin abi talib an kashe wato sayyidina ja'far dan abu talib fi gazwati mu'ta a yaƙin mu'ta bi adana albarka wato kusa da garin da ake kira balka min arabu sham a ƙasar sham sanata samanin shekara ta takwas sai ce haza wannan kenan wa ma uhun nasu yau yace abinda mutane suke yi a yau fil julusi ba'da ne. wato a cikin zama bayan an binne lailatan aw salatan wato kwana ɗaya ko biyu au aksar ko sama da haka falaisu min addini fi shay'in bai zama komai a cikin addini ba bal kulluhu min bid'il jahiliya yace yana daga cikin bid'o'i na jahiliya wat tafakhur da kuma alfarteteniya war riya'il kadhib da kuma ainihin riya ta ƙarya fadran amma fihi yace wato wannan banda ma abin da ke tattare da shi min iza'ati mal yatama na tozartar da ainihin dukiyar marayu wal aramil da kuma wanda suke ainihin matan da aka mutu aka bari fi gairi ma ya hillu a cikin abin da bai halatta ba wannan hadisi yana bukatar dogon bayani to amma lokaci ba zai ishe mu ba za mu bari sai idan Allah subhanahu wataala kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala mu dawo akan wannan hadisi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai abinda na so na yi ishara na sha'afa wannan hadisi da ya gabata hadisin da ya ce wa an ibn umara radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyit yu'azzabu fi fi qabri manihi alaihi wato wannan wahami ne na ibn hajar da ya ce wa an umar abinda ya kamata wa an umar asali hadisi ne na umar dan ya rawaice shi daga gare shi kun ga galibi in kuka kalli usulubi ibn hajar yakan ambaci sahabin da ya riwaya ne daga manzo alaihi salam to nan wahami ne da ya ce wa an ibn umar abin da ya kamata ya ce wa an umar domin hadisin umar ne ba na abdullahi dan umar ba ina fata mun gane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya manna ga takatar akwai ɗaya daga cikin wato makwauta na wannan unguwa na nan gidan fura zai Ismail ɗaya daga cikin da tawo unguwan wanda Allah ya masa rasuwa yau bayan mun yi sallah ba nake magana a yi masa addu'a ashe lokacin da nake magana ba addu'a a ashe ma Allah ya karbi kayansa jiyan nan aka ce an kai shi asibiti to amma Allah ya masa rasuwa to muna roƙon wato addu'ar ƴan uwa gare shi Allah ya zakarta masa Allah ya fi masa jiyan da yayi Allah ya sa ta zama kafara gare shi Allah ya ba iyalansa haƙuri abin da ya bari kuma Allah ya alkinta su ya kula da su ko kuma Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan ƙarshe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين